يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah shi sa mu cikin jama'ar da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama Allah shi sa mu wanye lafiya A kamar da muka sani shekaru da dama idan muna tafsiri mukan yi baki da kan zo mana ziyara nan masallaci daga jihohi daban-daban daga lokaci zuwa lokaci ba don wani abu ba sai dai kawai don kauna da ke tsakaninmu da su don Allah ina aiki da wannan dama na marabce su da kuma mika godiya gare su da fatan alkhairi akwai yan uwa da muka samu sun zo daga jihar kaduna akwai wanda sun zo daga jihar yobe akwai wanda sun taso tun daga takanasta sakkwato sun zo su akwai wanda sun taso daga jihar uh, uh, zamfara duka a waɗannan kwanakin mun samu baƙi da sukan zo wasu su yi kwana biyu uku hudu su koma wasu kuma su zo da niyan kwana uku idan ana karatu su ce ba za su iya tafiya su bar mu ba <laughs> ah, so irin wannan kauna da ke tsakaninmu da su muna fatan allah ya tabbatar da ita kuma Allah ya sa ƙauna ce don neman yardarsa a mu da su Allah ya sa mu a cikin jama'ar da suke soyayya don neman yardarsa su rayu a kan haka su bar duniya suna son juna don Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda yake gata da inuwa gobe kiyama na saba'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la zilla illa dhilluhu hadisi da yake muttafaqun alaihi muna farin ciki da wannan ziyara da suka kawo mana da kuma zama da suka yi suke sauraron karatu tare da mu ba karamin fatan alkhairi bane mutum ya bar harkokinsa wani ya bar kasuwancinsa wani ya bar sana'arsa wani ya bar aikin ofis ɗinsa su taso su zo su zauna tare da mu akwai dan uwa da ya zo daga jihar kaduna kwana kaman ina ji kaman kwana nawa ne barista kaman kwana hudu ko biyar ya ce ya zo da niyan kwana uku amma sai ya gagara hakura ya tafi sai ya zarce zuwa kwana hudu zuwa abin da ya sama da haka a duka wannan ba na bane alamar soyayya don Allah ne Allah ya ba mu ikon kiyaye amanar juna Allah ya ba mu ikon son juna don neman yardarsa Allah ya tara mu a cikin rahamarsa Allah ya sa mu cikin jama'ar da za a gafartawa a wannan wata mai alfarma yau za mu tashi da ikon Allah akan darasi na bakwai a wannan wata na Ramadana hijira ta halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu jiya da ikon allah mun tsaya a ciki akan karatunmu a cikin sura ta hudu wato suratun nisa'i mun tsaya daidai kan aya ta hamsin da hudu za mu tashi akan ta hamsin da biyar muka ce babu laifi mu dan yi waiwaye saboda alaƙarsu sai mu wuce. نعم بسم الله أرمى آه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما نعم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا آية تهم سند هدوي ويني أدون تفيا آية تهم سند بيرني وتزا متاشا أكنتا علاقة سند تهم سند هدي سامك ويويا Allah ya ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace ma'anata bal yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi yahudu ba su yin komai sai dai suna hassada ga mutane suna yin hassada wa mutane mutane annas anan yace shine annabi tsira da aminci sabbata gare shi da sahabbansa radiyallahu anhum da duk wanda ya bi su bi ihsanin ila yawmil qiyama don haka ni da kai muna iya shiga ciki matukar mun yi riko da addini don Allah subhanahu wataala don haka annas an yi itlaqil kulli ne wa yuradu bihi an yi itlaqin am ne wa yuradu bihi al khas an sake annasu wanda ya hada musulmi da wanda ba musulmi ba amma ana nufin wasu keɓantattu ne su ne musulmai don haka bal ya yahsuduna nasa alama ma atahumullahu min fadlihi daga cikin fallar da Allah ya bawa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake fada shine Allah ya halattar masa da yin auren mata tara shine suke cewa to ya za a ce wannan annabi ne shi ya zo ya ce an halattar mar da auren mata tara mu kuma sauran mutane ya ce guda hudu za su yi a amsa na farko da ake bayarwa akan irin wannan shubuha shine cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ba wai yayi aure ne na mata tara don jin daɗi ba sai dai don maslaha ta addini shigen irin auren da Sulaiman alaihi salatu wassalam yayi don ya haɗo kan mutane su karbi sakon addini da wannan yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kulla alakan sirkanta da Abubakar Umar Usman Aliyu radiyallahu anhum wannan bayan sun karbi addinin musulunci kuma suka sake zama tsintsiya madaurin ki daya idan da yana sha'awan bukata ne ga mace ai da yan mata zai aura a dukkan matan da ya aura goma sha ɗaya ittifakan an tabbatar kwaya ɗaya ce budurwa guda goma zawarawa yake aure ga wanda yake auren zawarawa wasu ma a ciki tarihi ya bayyana sun girme shi to ina manufa kawai ta jin daɗi dole wata manufa ce ta tausayi manufa ce ta jinƙai manufa ce ta ƙoƙarin haɗo kan mutane to yana cikin falalarsa shi yasa Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan abima mun ba wa iyalan ibrahim daga cikin su akwai dawud akwai sulaiman littattafan da aka ba wa iyalan ibrahim akwai attaura akwai injila akwai zabura annabi eh, Dawud ya auri mata ya zauna da mata sun kai guda ɗari da Allah ya halattar masa Suleiman kamar yadda muka yi bayani jiya ya zauna da mata sun kai dubu da Allah ya halattar masa karkashin wannan muka yi bayani akan cewa babu kokonto bayan Allah na kwarai da suka kama kansu maza da mata sun fi samun sha'awa a jikinsu kuma sun fi ah, ah, juriya wajen kusantuwa ga iyalansu fiye da mutanen banza saboda mutanen banza maza da mata suna karar da sha'awarsu akan kallace-kallacen banza wanda ido yana zina kamar yadda hadisi ya bayyana suna karar da sha'awarsu a wajen taba jikin matan da Allah bai halartar ba da hannunsu wanda shari'a ta haramta suna karar da sha'awarsu wajen tafiya da kafansu zuwa wurin sabon Allah wanda ido ainihin shari'a ta haramta amma musulmai na kwarai duk suna controlling suna kokarin ganin sun kare idonsu hannunsu kafasu al'aurarsu daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa dukkan mutanen da suke na banza masu yawan gaisawa da mata da hannu yawan kallon matan banza yawan zuwa fati yawan mu'amala da matan banza za a ga waɗannan ba su da bukatuwa zuwa ga iyalansu in akwai bukatuwar 'yar ƙarama ce me dalili saboda sha'awar ta ƙare a layi ta kare a zinan ido ta kare a zinan hannu ta kare a zinan kafa haka matar da ke yawan mu'amala da maza a ofis ne a can ne a can ne za ka gabata da bukatuwa mai tsayani zuwa ga mijinta saboda sha'awar da ke jikinta ta yi ta dariya wa abokanan aikinta ko abokanan kasuwancinta ta yi dariya ha ta gaji shi ma ya yi dariya gare ta har ya gaji ta masa murmushi ya mata ya kalle ta a sace ta kalle shi a sace sun gaji da satan juna suna kallon juna suka koma suna kallon junan ido da ido suna dariya wannan sai ya karar da sha'awanta sai zama bata da bukata zuwa ga mijinta so da haka shine Allah ya ce to ai idan suna hasada da kai akan an halattar maka da yin mata kayi tara sun manta ne daga cikin jama'ar da suka karanta a littafin su akwai wanda ya zauna da mata ɗari shine Dawud alaihi salam akwai wanda ya zauna da mata dubu shine Sulaiman alaihi salatu wassalam shine Allah ya ce ai waɗancan ma mun musu wannan baiwa din فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما سيدا متاشي أكن فمنهم من آمن bihi wa minhum man sadda'an daga cikinsu akwai wanda ya yi imani da shi kuma daga cikinsu akwai wanda ya kange daga gare shi wakafa bi jahannama sa'ira wutar jahannama ta isa ta zama wajen kuna gare su ta isa ta zama wajen azaba gare su wa minhum fa minhum daga cikinsu abdullahi ibn abbas radiyallahu an da ɗalibinsa mujahid da ɗalibinsa katada da mukatil da ainihin ikrima ibn khalid radiyallahu anhum wa rahimahumullah suka ce fa minhum daga cikin sunan iya koma kan alyahudu ne daga cikin alyahudu akwai man amana wanda ya imani bihi da shi a nan bihi fasara biyu suka yi fassaran farko shine fa min al man amana bi ibrahim alaihi salatu wassalam fassara na biyu fa min man amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin yahudawa akwai wanda ya imani da annabi ibrahim daga cikin yahudawa akwai wanda ya imani da annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi don haka bihi din nan zamirun ne ya udu ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana koma zuwa ga annabi wato annabin mu muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi an samu wanda suka yi imani da shi kamar ka'abul ahbar kamar muhammad abdullahi ibn salam radiyallahu anhum dukkanin su asali yahudawa ne suka yi imani da shi saboda tsoron lokacin da aka saukar da ayar cewa Allah zai iya mai da natmisa wujuhan fanaruddaha ala adibariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabuti da Allah ya saukar da wannan aya in ba su yi imani ba zai goge fiskar su ya kuma mai da gaba baya baya gaba shine suka karbi musulunci kuma ya zama sun karbi musuluncin sun tabbata a cikin musulunci mafhum don haka a cikinsu duk yadda yahudu suka yi taurin kai akwai waɗanda suka yi imani fa man amana bihi wa minhum daga cikinsu man sadda anhu akwai wanda sadda ya kare wasu ma daga yin imani daga muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi shi bai yadda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ma zai yadda da shi yana bulokin da kada ya yadda da shi shine kaman wa sune irin ka'ab bin al-ashraf irin su ah, rifa'a bunu zaid irin su malik bunu daif waɗannan manyan yahudawa ne bayan sun ji shiga musulunci suna bin mutane ɗaya bayan ɗaya suna hana su shiga musulunci ya ishe ka hujja abu sufyan da kansa ya tambaya shin abin da muke faɗa ne daidai ko abin da muhammad ke faɗa ne daidai take ka abun al-ashraf ya ce kai abin da kuke kai ne daidai muhammad batacce ne shine wa minhum man sadda anhu wato yana karewa da gare shi a wata kiraya kaman ta kira'a kaman ta ubayyu yana cewa fa minhum man amana bihi wa minhum man sudda anhu akwai wanda kuma aka kare shi daga shiga to talakawan yahudawa jahilansu da basu da ilimi to su aka kare daga fahimtar addinin musulunci wanda suka kare su sune malaman su ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi waɗannan malaman da suke bautawa su suka hana talakawa jahilan yahudawa da nasara shiga addinin musulunci wa kafa bi jahannama amma ka gaya musu jahannama ta isa sa'ira ta zama wajen kuna wajen azaba gare su wato wannan aya tana bayyana mana dukkan wanda ya karyata saƙon annabi Muhammad tsira da amincin sabbata a gare shi musamman bayan yana da ilimi akan saƙon gaskiya ne kamar yadda yahudu ke da ilimi suka ƙi karɓan saƙon, to wutar jahannama ne makomansa kuma jahannama ɗaya ne daga cikin sunaye na wuta na Allah subhanahu ta'ala da ya halatta gwargwadon kafircin mutum gwargwadon taurin kan mutum gwargwadon bijirewa Allah subhanahu ta'ala gwargwadon irin nau'in azaba da ake masa a wuta ita wutan mataki mataki ne wata tafi wata bala'i akwai wutar da ta dan fi dama dama a cikinsu, amma duk wanda mutum ya shiga ya shiga nawa ya shiga miliyan 300 inda ya shiga uku ya tsaya a wurin ai a duniya ne zaka shiga uku ka tsaya amma a wancan sai dai miliyan uku. saboda ai ka san yadda imani yake geji geji to kafirci ma geji geji ne wani karamin kafiri idan ya ji babban kafiri ya baro ta guduwa yake yi shi kansa zai san a cikin kafiran ma geji geji ne to karamin guduwa yake yi to jahannama ɗaya daga cikin sunaye ne na wuta wannan Allah ya kira akwai wata guda bakwai da Allah ya halitta jahannama na ɗaya daga cikin su malamai da yawa sun tabbatar da cewa a duk wuta da Allah ya halatta babu wuta da ke da bala'i irin wutar jahannama babu wutar da ta kai wutar jahannama muni akwai wuta in an ce jahim su dan wuta ne arama za ka yi ba mu aya والذين suka kafir da suka karyata da ayoyinmu Allah ya ce waɗannan su ne ma'abota wutan jahim ko kuma wa burrizatil jahimu lilgawin za a bijiro da wutar jahim gobe kiyama ga manyan manyan kafirai sunan jahim sunan wuta ne da Allah ya tanada don kafirai wani iya jahannama wani yana jahim Allah ya kare mu bayan wannan idan aka ce sa'ir ma sunan wuta ne aran ma ba mu aya ko da cikin shu'ara ko ko kuma fariqun fil jannati فريق في الجنة وفريق في sa'ir ma daraja ce a cikin wuta wato wani aji ne wani class ne a wuta Allah ya ce wani ɓangare za su je aljanna a kiyama wani ɓangare za su tafi cikin wutar sa'ir Allah ya kare mu daga wutar sa'ir Allah ya sa mu a cikin ma'abota aljanna daga cikin sunan wuta kuma akwai allaza kalla inna الشرى نزاعة للشوى تدعو تدعو من أدبر وتولى الله يتي كلا إنها لظى كبر لمرن al'amarin ku bar shi gaba daya wutar laza ake magana a kai wuta ce da ke cire gaban mutum ɗaya bayan ɗaya take su. wanda ma ya juya da baya kiransa take dawo ba inda za ka je ba a tsira daga gare mu ita da kanta wutar laza kiran mutane take da musu azaba don haka laza sunan wuta ne alhutama aran ma sunan wuta ne innaha tattali'u alal كلا لينبذن في الحطمة كاجي وما وما أدراك ما الحطمة نار الله نار الله الموقدة التي التي تطلع على الأفئدة مم. إنها عليهم مؤصدة مم. في عمد ممددة ما الله يفعل وما أدراك ما الحطمة narullahi muqada allati tattali alal afida me ya sanar da kai abin da ake cewa alhutama Allah ya ce narullahi muqada wutar Allah ne da ake hura ta almuqada kenan tattali alal afida ita da kanta take kono har zuciyar dan adam wuta tana shiga har cikin zuciya nawa na dan adam bayan wannan sai wace wuta akwai hawiya to sai ka nemo aya وأما من خفت موازينه فأمه فأمه هاوية وما أدراك وما أدراك ما هي الله يكاري مدى غريتا إتما سيكما وتيتي سقر دي سقر وذي يكا آية سقر وما أدراك ما سقر سيكما مي la tubuki wala tazar sai me so wannan su ne sunayen wuta guda bakwai da suka zo a cikin qur'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka kare mu daga gare su Allahumma inna na'udhu bika min nari yawmal qiyama Allahumma inna na'udhu bika min nari yawmal qiyama Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi nar Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi nar Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi nar annabi tsira da aminci sabbata gare shi da kansa yake sallah ya tsaya tsaya yana sallah sahabbai suka ce yana mana sallah sai mu ga yayi gaba a cikin hadisin bukhari da gaggawa zai kamo wani abu bai samu ya kamo wani abu sai mu ga ya dawo ya tsaya can sai mu ga kuma yayi ribas da karfi har ya ketaro ya fado sahun baya sahun baya ya shiga cikin sahun bayansa haka sahabbai aka yi tari da baya da baya ana faduwa ana yi da sallah suka ce manzo Allah me ya faru ne yace ai muna sallan nan ne na farko sai ka nuna min aljanna gaba gare ni shine sai naga ƴaƴan itatuwa ƴaƴan marmari sai na mika hannun ɗebo dan na bako aji mai tausayin mu sallallahu alaihi wasallam yace to sai kuma aka ɗauke abin saboda mai dalili idan a duniya aka ɗauko ƴaƴan itatuwan aljanna aka ce to an rage mata daraja malamai suka ce shi yasa ba a bashi dama ya dauko din ba amma darajar sa zaka Allah ya mar komai amma ya za a dauko kuma abincin aljanna a kawo duniya wannan sai wanda ya je can yace to bayan lokaci kuma sai aka bijiro da wuta to shine da na ganta sai na yi reverse to kaga annabi da kansa ya ga wuta yayi yi reverse shi yasa nakan ce idan muka je filin kiyama in ana zuwa kallo mu ko kallon wuta gobe kiyama wallahi na yafi bana sha'awan yi kasa akwai masu son zuwa kallo ko to ni kallon wuta ma bana sha'awa kallo da ido dai ka kalla kaga ana yi wa wasu azaba ni mu wallahi ba ruwan mu ni dai zan dauke kaina ni in dai mutum ya samu aljanna ne kenan kallon wuta ma na hakura in dai annabi zai ganta a sallah yayi reverse to mu kallon ma mun hakura tunda ba a ce dole ne a kalla ba ko to tunda an ce lahum ma yasha'una fiha ko to mu la na sha'u hada wannan na hakura da shi mafhum wannan ba mu da bukata gare shi don haka wutar jihar jahannama ita ce makoma ga wanda suka kare ta annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi da wannan muke kira ga wanda ba su musulunta ba su yi gaggawan musulunta lokaci bai kure ba allah ya musuluntar da su gaba daya wanda su gane kakken musulunci ba allah ya ganar da su wanda suke kyaman addinin musulunci allah ya haskaka zukatansu mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare na'am إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا للين وأن سوى كافرت وآيوهم saufa nuslihim nara da sannu za mu shigar da su mu kona su a wuta kullama nabijat juluduhum a koda yaushe fatar su ta dafu ta ƙonu baddalnahum juludan za mu canja musu wata fata gairaha koma bayan wanda ta ƙone din zuƙul azab dan su ɗanɗani azaba a da yaushe fata su ta kone sai mu canja wata fata don su ƙara ɗanɗanan azaba inna Allah lalle Allah kana ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman mai hukunci ne da kuma hikima a cikin hukuncinsa subhanahu wa ta'ala wannan aya innal ladina kafaru lalle ne wanda suka kafurta tana da alaka da ta bayanta da muka yi bayani yanzu wanda suka kafurta suka kafirce bi ayatina da ayoyinmu na me kenan na qur'ani shine ayoyin farko Allah ya saukar da ƙur'ani aya bayan aya sura bayan sura ayoyi na biyu shine ababen da idan ke kallo Allah yana ya halicci rana ya halicci wata ya halicci taurari idan da akwai Allah biyu ai da an samu rikici lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata inda akwai wani Allah da ke sarrafa duniya koma bayan Allah da muke bautawa da duka sama da ƙasa sun lalace ai don wannan Allah zai ce ayi rana wannan ya ce ba za a yi rana ba yau inuwa za a yi ko wannan Allah ya ce ayi ruwa wannan ya ba mu shirya ba ai ba a taba yin gwamna biyu a jiha ka samu zaman lafiya ba ba a taba yin shugaban kasa biyu a kasa aka samu zaman lafiya ba ta a za a yi Allah biyu kuma a zauna lafiya a dai mulkin dan adam ma ba ka iya samun gwamna biyu ko kai an taba samun sarki biyu ko uku a ƙasa daya duk ran da aka ce an samu biyu an shiga tashin hankali sai ran da ya koma daya idan ko kana fahimtar haka ko kana ga zai yi a samu masu mulki biyu ko uku a zauna lafiya da Allah gobe sai kai da kanka ka biya kuɗi a gidan rediyo ko a hira da kai ka ce kai ma gwamnan jihar Bauchi ne ka gani in kuma ka ɗai bota da girma ka ce to kai shugaban ƙasar najeriya ne kana zaune ma ka ce daga bauchi za ka yi kada da headquarter najeriya bauchi ba daga abuja ba sai ka gaya ba a kare wato ko a duniya ka ce wa ɗan adam ga kujerarsa ka ce kai ma kai ne shi ya yi bala'i ya auku to balle Allah subhanahu wa ta'ala ababen da muke gani na rana wata da yadda ake sarrafa su suna tabbatar mana da Allah ɗaya ne halittan jikinmu iya tabbatar mana da Allah ɗaya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun imamu shafi rahimahullah yace duk halittun duniya babu abin da zaka duba fati ya karantar da kai cewa Allah shi kadai ne subhanahu wataala a cikin komai da komai akwai abin da ke nuna maka ayoyin Allah a halittan jikinka wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce a jikin kawunanku akwai ayoyi da ke nuna kaɗaituwarsa subhanahu wa ta'ala ba za ku duba ba kuma yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim za mu nuna musu ayoyinmu a cikin halittu da muke gani a cikin universe hatta a jikin kawunansu har ya bayyana gare su cewa Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne wannan shine shine innal ladina kafaru bi ayatina akwai ayoyin qur'ani akwai kuma ayoyin halittun da Allah yayi hatta halittan jikinka ka san Allah ɗaya ne in ku ba Allah ɗaya bane to waye yi ka a cikin guda uku ko a cikin guda biyun waye yi ka idan ku babu Allah to ka taba ga gida ya gina kansa balle a ce babu na gina babu na gina gida ka ce nothing exists except matter ko kuma babu komai by nature ne to to ta aka aka aka ka sai fili mana ka bari ya gina kansa amma ka zauna ka ci bashi kai bulo kai ka ka da duka gina amma wai kai da kanka da halittun duniya wai haka kawai haka kawai suka yi kansu saboda ka karanta theory of evolution ko ka amince su suka yi kansu babu wani abun da ya komai haba jama'a mashin ɗin ka ya lalace ka ajiye gyara kansa mana motar ka taifaci ka bata taifacin kanta ai akwai abun da ma rashin hankali ne duk duk girman duniyar na a ce ba mai juya ta kuma ko kuma ka ce mai juyawan biyu ne ko uku to in biyu ne ko uku ka fito ka ce wa gwamnan garinku kai ma gwamna ne kuma ka hada jiniya kai ma da kombu a rika bin ka ce kai gwamna ne kaga yadda zai kare zaka iya gane hatsarin abun tun a duniya sai gane illan shirka tun a duniya in ka samu wani azalimi wallahi ya mutsa ka zai sai dai ka ji ka a barzaku ana man rabbuka ma dinuka to balle Allah subhanahu wa ta'ala a duniya ma ba wanda zaka zo ka masa wannan alkafuran ya rabu da kai a cikin mulkin sa ka zo ka ce masu mulkin Bauchi biyu ne ko uku ne ko Najeriya biyu ne ko uku hudu ka ga yadda za a kare shi amma Allah da yake kare na sai kace wai shi ba shi yake ba wai wai su uku ne suke mulkin wani ma yace babu mai mulkin a ba jama'a ai lalacewa ta yawa Allah ya kare mu Allah yace saufa nuslihim naran da zamu shigar da su wuta sai ya kira ta bin nakira kiranta bin nakira babu bi ma'ana babu alifun da lamun ya zama kenan indefinite wato zai iya daukan kowace wuta zai iya daukan akai wani jahannama akai wani jahim akai wani alhutama akai wani sa'ir waɗannan wutan kala kala shi sai ce naran kowa gwargwadon kafircinsa gwargwadon gejin kafirci gwargwadon wutar da zai je gwargwadon gejin imaninka gwargwadon darajarka a cikin aljanna idan imanin ka ya cika ya kai geji ka samu fultan na imani to sai ka ji ka a cikin firdausi wanda ya samu fultan na kafirci sai ka ji shi a wutar jahannama amma wanda yake dan rizafa sai ka dan ji su a tudun a arafi ko Allah ya samu wanye lafiya Allah ya ce wannan wutar da za mu shigar da su kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan a koda yaushe fatar wuta fatar ta afwan a ko da yaushe wuta ta ƙona fata su ta ƙona sai mu canja wata fata banda wadda ta ƙona Allah ya ce liyadhuqul azab don su ɗanɗani azaba shine kullama khabat zidnahum sa'ira kenan kamar yadda ya faɗa cikin suratul isra a ko da yaushe fata ta ƙone sai a canja wata fata a wannan aya ta sa wani professor a university na Thailand ya musulunta akan wannan ayar ya shiga addinin musulunci sunansa professor tagata tejasin professor tagata tejasin uh, professor ne na anatomy anatomy shine ilimin da ke da alaka da sanin jikin gabobin dan adam da sanin halittan dan adam ababen da suke da alaka da namanka da kashinka da kaza da kaza professor ne na anatomy a farko binciken medicine ya bayyana cewa sense of feeling da pain asali suna depending akan brain ne only sense of feeling da kuma pain wato kaman jin zafi yana da alaka da kwakwalwa ne wannan yake nuna maka dan adam ma yana yarda da haka idan za a taka mutum sai ga haka me yake ya mutsawa fiskar sai ga ya damu da kansa saboda tun ma bai ji zafin ba fiskarsa na nuna maka kansa na shiga wani halin da ke bayyana maka akwai wani abu na zafi da zai faru gare shi ko allura za a yi wa mutum sai kaga kansa ya nuna maka cewa lalle a cikin kan nan akwai wani raɗaɗi da yake tsammanin zai faru yanzu yanzu to yake nuna cewa bincike bayyana sense na feeling da kuma pain me za a fassara sense da na feeling da kuma pain da hausa ne barisa malam goji me za a fassara wato kamar a ce yanayin jin wani abu kamar pain shine jin zafi ko kuma filin ka riga wato kamar jin wani abu haka ba dole sai ya zama na zafi ba suka ce asali binciken likitanci ya bayyana a kan kwakwalwa ya dogara duk abin da jikinka ya filin kwakwalwarka ke ji na jin daɗi idan zafi ne kwakwalwarka ke me ke fahimtar jin zafin ita take gaya maka abin mai zafi ne ko rashin zafi idan ruwan zafi ya kona ka to kana filin ne daga cikin ka wato sense of feeling and pain was dependent on what on your brain wato ya dogara akan ka ne wato kaman ji da ɗanɗano da kuma me da kuma raɗaɗi duka duk sun shiga ciki to wannan shine asalin abin da duniyar medicine ta aminta da shi sai ya zo yana bincike na anatomy ya ɗauki shekaru sun kai guda ashirin shekara ashirin yana bincike akan shin bayan brain akwai wani gaba jikin dan adam da ke nuna cewa yana iya gane wannan filin jin zafi ko wani ɗanɗano a jikin dan adam kamar na zafi din sai fara fahimta akwai alamar cewa fata na ji bayan brain yana bincike yana yi bayan shekara kusan ashirin da biyu sai fahimci akwai pain receptors a jikin skin ɗan ɗan adam wato wasu irin sinadarai da halittu da Allah a jikin fatar dan adam da ke iya filin din wannan ainihin ah, da ke iya sensin wannan filin da kuma pain din wato a jikin dan adam akwai abin da ke iya jin zafi ba ta ba, dole ya ta'allaka ga brain ne kadai ba mafhum tayyib bayan ya gama wannan binciken a tunaninsa ya zo da wani bincike scientific discovery da duniya ba san da shi ba sai ya ɗauki wannan binciken nasa profesa ne a chiang mai university chiang c-h-i-a-n-g sai space sai mai university a thailand sai ya ɗauki wannan binciken sai ya tafi da shi 8 international medical conference da aka yi da ya je sai making presentation cewa ya gano cewa akwai pain receptors a jikin skin akwai sinadari akwai wasu ababe na halitta da ke filin pain a jikin dan adam a jikin fatarsa ba sai brain ba so da haka bayan brain da ke sensin waɗannan ababe to fata ma na yi da ya gabatar da abin da ya sai aka ce to ai qur'ani ya riga ya kawo karkashin me sai aka kawo masa innal ladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha sai Allah ya ce liyadhuqul azab don su ɗanɗani azaba yake bayyana cewa ashe fatar da ake canjawa ita ma tana da receptors na pain tunda Allah ya ce liyazuqul azab ne ashe a jikin pain a jikin fatar suke jin wannan zafin ana karanta wannan ayar ya ce a bashi fassara aka bashi ya duba tafsirai fassar translation kala kala a wajen taron ya tashi ya ce yaya zai shiga addinin musulunci aka bashi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce babu hanyar da ɗan adam zai gamsar da shi a duniya cewa wannan aikin ɗan adam ne ya yi shi kuma ɗan adam ɗin da ya yi shi a ce sama da shekara dubu da ɗari uku da yan kai ya yi shi ce hankali ba zai kama ba there is no justification babu yadda za a yi ga a gamsar da shi wai wannan ayar ɗan adam ne ya gane akwai pain receptors a jikin fata shekara dubu da ɗari hudu da yan kai ya ce ba zai yi ba akan wannan ayar ya shiga cikin addinin musulunci saboda binciken da ya sai zama qur'ani ya zo ya tabbatar da abun a lokacin da qur'ani ya tabbatar da abun babu wutar lantarki babu na'urorin aune aune babu kwamfuta na testin wani abu babu wani microscope babu wani telescope babu wani kaza da kaza ana cikin wata irin rayuwa ce dukkan takniya na zamani babu ita amma qur'ani ya tabbatar da akwai pain receptors a jikin fatar ɗan adam ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ya sa modern medicine idan mutum ya kone ya samu bone injuries a jikinsa in ana so a gane first or second or third degree injury ne yayi ake yi ana taba fatarsa ne likita zai zo yana testing da fatar jikinsa haka ana yin wani abu da ake cewa pinprick ana pinprick a jikin idan aka dan mutsine shi sai aka ga alamar kaji zafi ya ce eh sai likita ya ji daɗi cewa is a minor injury konewan bai yi muni a jikinsa ba amma idan konewan ya yawa a fatan in aka matsa aka matsa fatar ya ce baya jin zafi sai a ce al'amari ya lalace mai wanda yake bayyana ba akwai pain receptors a jikin skin din dan adam shine qur'ani yace liyadhuqul azab sai mu canja fatar don su ɗanɗani wannan pain din ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah tun daga lokacin wannan ta professor ta tejasin ya shiga musulunci kuma har yanzu bai fita ba akan me yace akan wannan ayar babu wata hanyar da dan adam zai gamsar da shi cewa wannan qur'anin mutum ne ba Allah subhanahu ta'ala ba babu yadda za a yi shi yasa ga waɗanda suke karanta science idan mutum zai duba the Quran in modern science ya karanta a nitse wallahi alazim zai kara masa imani da Allah ko musulmi ne ka shiga field na embryology ka ga yadda Qur'ani yayi kace-kace da wannan al'amarin ka shiga fil na ainihin ah, anatomy ka shiga fil na physiology ka shiga fil na oceanology ka shiga fil na geology ka shiga fil na medicine ka duba yadda ƙur'ani ya fitar da ababen da duniyar ɗan adam da duk technology da ake da shi wasu ababen ba a san su ba sai shekara goma ko ashirin da suka wuce amma ƙur'ani ya yi discussing ɗinsu extensively wannan zai tabbatar maka wannan qur'anin wallahi azim wanda yayi shi ba dan adam bane Allah ne subhanahu wataala dan adam bai da fasahar yinsa ko a yanzu balle a wancan zamanin kuma aka samu annabin da ya zo da shi bai ma iya karatu da rubutu ba ba likita bane balle kace shi yasa ya kawo medicine ba mathematician bane balle kace shi yasa ya kawo lissafi ba ba wani fil da ya je karanta an san shi daman rasul ne ummi kuma qur'anin yace annabi ne ummi to ta za a ce shi yayi wannan al'amarin Allah mun gode maka akan ni'imar musulunci don haka Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu da sannu za mu shigar da su cikin wuta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan a koda yaushe fata su ta kone ta dafu sai mu canja musu wata fata liyazuqul azab dan su dandani pain din azabar wuta wutar lahira jama'a in ana ta kar mu rika sawwara wutar duniya don shi dan adam kullum kake maganan abu abun da ya sani shi yake kwatantawa da shi abun da dan adam ya sani shi yake kwatantawa da shi in ka samu bafulatanin ƙauye in kana maganan jin daɗi a duniya abun da ya sani shine kosai da yaji saboda sai ya ci kasuwa ranar juma'a yake sayan kosai guda goma sha uku a bashi yaji ya ɗanɗana ya tafi gida zai tsaya a gefen mai kose ta yi kose ta bashi yaji ya dandana kuma ka san bafulatanin kawai da iya dandanan yaji zai dauki kose dai idan ya danna a cikin yajin sai ya ɗebi yajin da ya kusan ya kai kosan girma sai ka ga mai kosan kawai tana cewa taba kadan kaɗan ya isa ya isa ya isa tana itti jangoma dara dara da dara itti jangoma daga hannunka aka tana ta gaya masa saboda zai kwashe mata yaji sa wani ba kawai ya tafi wajen hmm, mai kose ya sayi kose in ya taba ya ji sai a ce dan kadan kadan da sai ransa ya baci shine da gida yace Allah ya sa in zama sarkin Kano aka ce me yasa yace in na zama sarkin Kano in na je wajen mai kose in na dandani yaji ba za ta ce mun ya isa ba dole ta banne wato wai shi ya zama sarkin Kano kawai saboda yaji a wurin mai kose a bakin wai shi yana fatan ya zama sarkin Kano ne saboda ya samu in ya zo dandanan yaji ka san dole da yake royal highness za a yi kawaici to in ya zo ya sayi a wurin ce dan za ta dan kawar da kai ai wannan mai martaba ne sarki ne wai sarkin gaba ɗaya zo bakin hanya sayan kosai saboda me saboda abin da shi ya sani fa kenan shi da hikimar kawo wannan shi sanin sa kenan girman sarautar Kano shine a zo bakin kasuwar kawai a sayi kosai a dandani yaji duk wani falalan sarauta wannan ya sani to duk dan adam idan kana bayyana masa ni'ima to abin da ya sani na ni'ima da shi yake kwatantawa idan kana bayanin azaba abin da ya sani na azaba da shi yake kwatantawa wannan shi yasa wani lokaci ba ma gane girman azabar wuta a lahira saboda wutar da ake dafa maka kosai a gida ko ake kunu ko ake jefa dan wake ko ake shinkafa da wake sai ka ɗauka wai wutan lahira irin ta ne wallahi abin ba su kama hanya ɗaya ba annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce wutar lahira ƙaramar wutar lahira sai an ninka mafi munin wutar duniya sau saba'in take kai yar autan wutar lahira wutar duniya sai an ninka sau saba'in yana tare da sahabbansa suka ji wani ƙara a hadisin muslim suka ce annabi wannan ƙaran menene annabi ya ce dutse ne aka jefa shi wutar jahannama yana gangarawa shekara saba'in yana tafiya sai yanzu ya sa karkashinta an jefa dutsen annabi tun ba haife shi ba har aka haife shi ya yi shekara arba'in aka ba shi annafta ya yi goma sha uku a makka ya dawo madina tun ba haife shi ba dutsen yake gangarawa jahannama kamar yadda ake jefa dutsen rijiya sai bayan shekara saba'in ya isa karkashin ta duk da gravitational force shekara saba'in ya kafin ya je karkashin ta ana jefa shi kuma wai dan adam ba a jefa shi ka wa girman wannan lamarin ta ya za a ta ina za ka banyan fitowa shekara saba'in dai a ce abu gangarawa yake a jefa shi yana tafiya shekara saba'in da duk gravitational force da kai ka sani amma sai bayan shekara saba'in ya je karkashin ta kuma sahabbai suna zaune suka ji karanta annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin muslim ya ce idan za a saka dan wuta a wuta ba a barinsa dan karami haka yadda yake bai wuce kilogram hamsin ko sittin ba ko saba'in ko tamanin in ya yawa ɗari da ashirin annabi ya ce ba haka ake ba annabi ya ce haƙorin dan wuta ƙwaya ɗaya da ke bakinsa a cikin haƙora talatin da biyu ƙwaya ɗaya da ke bakinsa annabi ya ce girmansa kamar dutsen uhudu ne girman haƙori ƙwaya ɗaya a cikin talatin da biyu ƙwaya ɗaya girmansa ya kai dutsen uhudu a bakin ƙwaya ɗaya ne haƙorin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce kaurin fatar dan wuta a lahira kaurinta girmansa ya kai tafiyar da matafiyi zai na daren kwana uku daga nan ya kama hanya duk dare tafiya yake daga magariba ba zai tsaya ba sai lokacin kiran asuba na biyu yana tafiya sai an yi kwana uku a tafiyar dare babu tsayawa tukunna kaurin wannan shine kaurin fatar dan wuta ai daga nan in ya kama hanya insha Allah zai shiga Jos ko kuma zai yi isa tora local government to wannan shine fa kadai kaurin fatar kenan ji annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace kujerar dan wuta a hadisin muslim kujerar dan wuta da yake zama akan ta yace girman ta ya kai daga makka zuwa madina girman kujerar wannan fa tsawonta kenan banda fadinta tsawonta kadai kujerar ya kai kilomita 450 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace ya kai fadin daga makka zuwa madina gaba ɗaya shine kujerar da mutum da zai zauna a kai Allah ka kare mu wannan ita ce kujerar da dan wuta zai zauna a kanta kafarar dan wuta na tsira da abinci sabbata gare shi yace faɗinta ya kai a sa mahayi ya hau abun hawa ya tafi a guje sai ya yi tafiyan kwanaki mafi kankanta kwana uku shine fadin sa kaɗai in abin hawa aka hau yanzu a ce a yi tafiya babu tsaya na kwana uku ai sai ka ji mutum ya isa borno intanet ne sai ka ji mutum ana tunanin ya isa Legas. wannan shine shine kawai shoulder ka fada dan wutan ji annabi tsira da abinci sabbata a gare shi a hadithin tirmizi da hakim kuma haka ake zama a cikin wuta yace kuma in za a sa yan wuta wuta misali jahannama hadisin muslim yace yu'ta bi jahannam yawma idhin wa laha sab'una alf zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajrunaha annabi yace idan za a kawo wutar jahannama akan zo da ita tana da linzami ko tana da tayu guda saba'in ne a jikin kowace taya kwaya ɗaya annabi tsira da minci sabbata a gare shi ko linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ke janta wutar jahannama mala'ikun da ke janta mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara ke jan jahannama suna janta tana jan su mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara kuma mala'ika ɗaya zai iya zuwa ya ɗaga duniyan nan ya mai da ita aliyah hasa filaha kwaya ɗaya zai iya mai da duniyan nan upside down gaba ɗayanta mala'ika da yana iya kifar da duniyan nan mala'ika jibril ran da aka yi daren isra'i da miraji da shi ya ta annabin mu ya tambaye shi iya so ya ga mala'ika jibril a girman ya ce in na shigo duniya ba ta yi dauka na ba duniyar ba ta dauke shi ba annabi ya ce lahu saba'una lahu sittumi ajina mala'ika jibril iya da fuka-fuki 600 kwaya ɗaya annabi ya ce ya buɗe sanda ya tara sansanin sama gaba ɗaya ba a ga sama a ko ina kake ba za ka ga sama bai rufe maka a cikin fukafuki 600 ya ajiye 599 reserve ne kwaya ɗaya bude to sanda aka tara irin irinsa biliyan 4 da miliyan 900 tukunna suke jawo jahannama da kyar tana jan su kuma suna janta kuma dan adam za a saka a ciki alhassan ibn abil albasari rahimahullah yace da allah yace ya ce kullama nadijat na baddalnahum juludan ghaira haliya zuqul azab ya ce fatar yan wuta a kullum a kullum tana wuta na cinta a canja wata a kullum yake sau dubu saba'in a duk wayewan gari sai fata ta kone sau dubu saba'in ana canjawa kuma fata ta biyu ta fi ta farko jin zafi fata ta uku ta fi ta biyun jin zafi fata ta hudu ta fi ta ukun jin zafi a kullum sai an canja dan wuta fata sau dubu saba'in in ji hassan albasari rahmatullahi alaihi kuma dan adam za a saka a cikinta kuma za su zauna a cikin kaskanci za su nemi abinci Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' bari za a ba basu bari abinci ne mai kama da kaya idan mutum ya kai bakinsa zai ci sai ya farka bakin idan kuma mutum ya dage ya dura yana shiga ciki sai ya kona hanjin cikinsa gaba daya kuma Allah ya ce thumma la yamutu la yamutu fiha wa la yahya babu rayuwa a cikin ta kuma babu mutuwa haka za a tabbata a ciki kuma wanda za a fara yantawa ko da musulmi ya shiga wuta waɗanda ake fara yantawa a wuta hadisi ya ce za su fito a wuta bayan shekara hamsin ne shekara afon shekara dubu hamsin kuma wa inda yauman inda rabbe ka alfi sana min mata uduna shekara dubu hamsin to kwana ɗaya a wurin Allah shine kwatankwacin shekarun duniya dubu shine sai Allah ce an kwana ɗaya sai an yi kaman shekarun duniya dubu sai a ce to an yi kwana ɗaya a haka za a yi shekara dubu hamsin yaushe za a fito a cikinta kuma wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhul yashwil wujuh in suka nemi taimakon abinci ko ruwa sai a ba su ruwa ruwa shine da ake basu wani irin ruwa ne da ke fita daga farjin mazinaci da mazinaciya sai a basu idan mutum ya kai bakinsa zai sha Allah ya ce sai ya kona sa. fiskar gaba ɗaya konewa take dan wuta kuma yana wuta zai nemi taimako mun san yadda Qur'ani ya fada in a duniya ka shiga damuwa kace ce wayyo Allah wani zai ce maka yi hakuri in da ka rasa wani ce kai addu'a Allah zai baka amma a lahira ba haka bane idan mutum ya kansa yake kuka yake wayyo Allah in yace ya shiga uku a ce baka ma shiga ba ka shiga miliyan ɗari uku ne in ka ce wayyo a ce ƙara faɗan wayyo ɗaya yayi kada kuma Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan bayyikan muqarranina da au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira idan dan wuta za a jefa shi a wuta Allah ya ce ana ɗaɗɗaure shi ne abinda bahaushe ke cewa ɗaurin butar mana, za a ɗaura mutum ne yadda ake ɗaura huhun goro sai a jefa mutum ciki yana halaka halaka halaka maimakon a ce yi hakuri sai ya ji ana la tad'ul yawma suburan wahida wad'u usuburan kafira. a yau karka kira halaka kwaya daya kai ta kiran halaka da yawa Allah ya ce kul adhalika khairun am jannatul khuldi lati wu'ida al muttaqun yanzu wannan azabar tafi alkhairi ko kuma aljannar da aka yi alkawari wa masu takawa wacce ce tafi alkhairi da wannan azabar da aljanna don haka idan ana maganar wutar lahira mu daina sauwara ta da wutar duniya ba ta da alaka da wutar duniya bayan sunan ba ta da alaka yaushe mutum yake tunanin zai shiga fita a cikinta wa kake tunanin zai zo ya yance ka zai kwace ka cikin wuta ba ka da alaka da kowa babu alaka tsakanin ɗa da uwa ba alaka tsakanin miji da mata ba alaka tsakanin wa da kani Allah ya ce fa'iza nu fi suri fala an saba bainakum yawma idin wala yatasaalun idan aka yi huri babu wata alaka tsakanin wane da wane kowa da mutum bai da alaka da dan uwansa ba wani mutum da ke tuna akwai alaka tsakaninsa da wane da wane Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga azabar wuta Allah ka kare mu daga azabar wuta haka yan wuta za su zauna a cikin wannan hali na kaskanci shi yasa Allah ya ce kullu innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara lalle ne wanda suka ayoyin mu da sannu za mu shigar da su wuta mai kuna wuta mai azaba kullama nadjat juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyadhuqul azab a koda yaushe fata su ta kone za mu canja musu da wata fata wacce tafi wacce ta konan nan jin zafi Allah ya ce dan me liya zuqul azab don su ɗanɗani azabar irin aikin da suka zaɓar wa kansu tun a duniya me yake bayyana mana idan mutum zai nemi aljanna daga ina zai neme ta daga duniya dan adam zai nemi aljanna ba a neman aljanna a lahira a duniya ne kuma a duniyan nan mun tabbatar da duniyan nan ba gidan zama bane ayyuka da mu yi na alkhairi su suke kai mu zuwa ga aljanna shi sa malamai ke cewa wai annafsu tabuki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabuniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in bana bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawil mirathi najma'uha wa duwarna li khurabi ad-dahri nabniha kam min mada'inin fil afaqi qad buniyat amsad khuraban wa afna al-maut ahliha nafsu ta والدهر يقبضها والنفس تبسطها والموت يطويها suka ce nafsu ta buki ala duniya wa kadi alimat dukkan rai tana kuka akan duniya kowa sa me zai samu akan duniya ya zai ya samu kuɗi ya zai yi arziki amma ran ta sani anna salamata fiha tarku ma fiha hanyar tsira ɗaya a cikin duniya shine mutum ya kafa kafa da abin da ke cikin duniya shine mutum ya tsira amma in dai duniya mutum zai biya ya shiga uku la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha babu gida ga mutum zai shiga bayan mutuwa illa lati kana qabla al-maut yabniha sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu fa in banaha bi khairin taba maskanuha idan mutum ya gina gidan nan da alkhairi zaman gidan zai daɗi wa in banaha bi sharrin khaba baniha idan mutum ya gina gidansa na lahira da ayyukan duniya munana zaman gidan zai yi muni yace ce amwaluna li mirathuna jama'uha na mu dukiyoyinmu magada muke tarawa duk abin da kake tara a duniya a nan zaka bashi wanne zai gaje shi gidajenmu li da dahari na buniha gidaje ce kawai zamani kake ginawa inda kai ginin shekara dubu da suka wuce an gina gidan auren ya ma rushe akwai wata al'umma shekara dubu biyar dubu goma ta rayu a inda kake rayuwa tarihin ta ma an manta da shi akwai wuraren da an samu a tarihi bincike ya bayyana akwai al'umma su rayu sama da shekara ɗari gidajen ya zama tarihi ina gidajen samudawa da adawa ka je irin kasar egypt ka ga pyramids aka gina irin gidajen mulki inda ake preserving mummies ake ajiye gawaki su shekara dubu uku ba su rube ba ka je ka ga yadda aka gina sama da shekara dubu biyar ina jama'an nan suke da suka gina su tarihi ya mamanta da wanda suka yi wannan ayyuka da sun gina gidajen da technology na yanzu baya ba zai iya gina pyramid da ake da shi a Egypt ba haka tura suka tabbatar amma wanda suka gina gidajen nan an manta da suna kasa wasu shekaran su dubu bakwai a cikin kasa su rube malamai suka ce kan min mada'in fil afaq qad bunyan garuruwa nawa ne birane nawa ne aka yi a tarihi da aka gina su a tarihi aka ba da labarin su ka je irin kasar palestine ka je irin kasashen jordan ka je irin kasashen egypt ga inda samuda da ada suka rayu ka je ga gida kwaɗe ya kai gari girma ka ga yadda duba ganuwar da aka kewaye bauchi da ita mutane ne suka ɗauko ƙasa kan suka yi ina suke yau jama'ar jama'ar da suka gina ganuwar nan yau ina suke dafa garuruwan nan ka je ka ga ganuwar kano ka duba mutane ne suka gina ganuwar kano yau ina suke an gina garuruwa wanda suka gina amma manta da suna ƙasa sunansu ma ba a tunowa suka ce garuruwan nan sun yammata sun wayi gari sun rurushe khuraban wa afnal mautu ahliya mutuwa ta murkushe ma'abotansu wanda suka gina gidajen mulkin suka gina ganuwoyin mutuwa ta murkushe su gaba daya suka ce almar'u ya busutuha shi dan adam iya nan iya ta shimfiɗa duniya waddaharu ha in ka shimfiɗa ka wuce sai zamani ya zo ya nade ta sai a rusa gidan sai a sabon gini a wurin kullum ana rusa ginin ƙasa ne ana yin na block sai a gina gidan wanda an kai numfashi kamar zai amsa da mulki shine a ginin ƙasa a yi ginin ƙasa a yi soro har obstacle ake na soro yau ina yake shine dan adam zai shimfida ƙasa ya mulki ya ji daɗi amma zamani zai naɗe ta ran mutum yana nan yana ta baza buri yana ta buri shekara kaza mai zuwa shekara kaza wane iya jiran mulki 2015 wane 2019 wane 2023 wane 2027 wane 2031 ana ta buri wal mautu ya tsuwiha mutuwa na nan kana cikin buri wuf sai ka jan dauki ɗauki mutum babu labarinsa yanzu za ka rabu da mutum gobe sai a ce fa sai ka ga text ana gaitan ka jana'izan wani mai faru wallahi ya rasu hatsari ne ba hatsari haka kawai aka yi musallan tarawih da shiga gida ya rasu ne dan adam iya nan yana ta baza buri mutuwa na nan tana jiransa daga lokaci yayi wuf sai ka ji babu mutum ina wanda suka gina ganuwar bauchi suke ina su yakubun bauchi suke Allah ya ji kansa ina su bubayar suka gina gombe suke ina su malam adama suke ina su malam zaki suke ina mutanen kwarai duka yan uwansu irin su shehu usman dan hodiyo ina su muhammad bello suke rahimahumullah dukka ina suke ba su zama tarihi ba ina mujirman zamanin da aka yi wanda suka yi yaƙi da su yau ina suke shine dan adam iya shimfiɗa duniya duniya ba wajen zama ba ne mun zo ne wani dan lokaci kadan mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. wutan nan tabbas ne yaƙini ne kuma ko musulmi ya sabi Allah yana iya shiga wuta ba sai kafuri ba don haka dole ne mu ɗauki izina mu gyara alaka tsakanin mu da Allah subhanahu ta'ala. tashin kiyama yana nan tabbas babu kokonto mutuwarka shine kiyamarka Usman bin Affan radiyallahu anhu ya ce kullu man mata kamat kiyamatuhu dukkan wanda ya mutu kiyamarsa ta riga ta tsaya don kana mutuwa al'amari ya riga ya kare ba wani labari ka tafi can madakada kana jiran mutane shi yasa yake cewa alkabaru awwalu manzilin min manazil akhirah kabari shine masaukin farko a cikin masaukan lahira fa inna jaminhu kuma ba'dahu aisar idan mutum ya tsira daga kabari abin da zai zo bayan sa yafi komai sauki fa in lam yanju minhu ma ba'dahu ashaddu idan mutum bai kai labari a kabari ba to fitina na bayan wannan akwai bala'i a filin kiyama na jiran sa fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال كافin shiga tambayoyi akwai matar da ta kawo Qur'ani izu 60 da turmin zani a baiwa marayu Allah ya saka mata da gidan aljanna ya tufatar da ita da ainihin tufafin aljanna hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta ya tabbatar da cewa ba da Qur'ani sadaka iya daga cikin sadakatun jariya guda bakwai manya manya banda hadisi da kasani sani mai guda uku na idza ma tabnu adam in kaza amalu illa min salatin akwai hadisin da ya kawo aw mushafan warrasa ko wani ainihin qur'ani musafi da ka gadar sadakatun jariya ne don haka mu yawaita sayan qur'anai muna bayarwa sadaka akwai lada a ciki Allah ya saka masa da gidan aljanna wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa malam shi ne ya bar gemu sai mahaifiyarsa ta ce wannan yana damunsa yana damunta don haka yake neman shawara a wurin malam ya zai sai ya nemi darussa da malamai suka yi akan cewa gemu sunna ne ya kai mata don gemu sunna ce na manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi aske gemu yana jefa mutum a cikin fitintunu da yawa na farko daga cikinsu yana cire mutum a cikin jama'ar da mala'iku ke musu tasbihi don asar ya tabbatar da mala'iku na tasbihi da subhanallazi zayyana rijala billihiya sarki ya tabbata ga wanda ya kawata maza da gemu na biyu na iya kai mutum zuwa ga shiga cikin tsinuwa don ya shiga cikin canji halittar Allah Sheikh Muhammad Nasir Raimola cikin adabu zifaf ya kawo wannan karkashin ayat da Allah ke cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqalla na uku wanda ya aske ya saba umarnin manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi dan ya ce waffirul lihiya a hadisin bukhari ku tsawaita gemu na hudu yayi koyi da yahuda wanda ya aske don annabi tsira da musulunci sabata gare shi ya ce khaliful yahuda ku saba wa yahudawa ku tsaye da gemu ku gajarta baki gashin baki don su suna tsawaita gashin ba ne su cire gemun su ga abubuwa nan da dama ba lokacin kawo su bil hakika aske gemu fitina ce ka gamsar da ita ce wannan haƙƙi ne na Allah ba nata ba haƙƙi na da shine ka kyautata mata amma umarni cikin abin da ya saba hukuncin Allah wannan ba gonata bane cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala ne kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq inda wani abu ne na cuta ya faru gare ka ko wata fitina ce ta auko don ka tsira in ka cire shi babu laifi idan fitinar ta kai a cire ba wai yar karamar fitina ba kuma in ta kai a cire amma haka kawai ana zaune lafiya wannan babu dalili kuma gemu ba alaman tsufa bane ko kadan ba alama bane furfura ma ba kullun take nuna alaman tsufa ba balle gemu gemu ado ne ga maza mata ne yake muni gare su amma namiji gemu ne ado gare shi wallahu ta'ala alam sai a bisa ga dukkan alamu wannan wani yaro ne ya aiko yake cewa malam idan ya dawo gida ya samu mahaifiyarsa da kishiyanta suna fada shin zai iya shiga ya ce mahaifiyarsa bil hakika, a ka'ida ba haka ake ba addini sai dai ka musu nasiha ka musu nasiha ai ko karnuka yanzu sun rage fada ba za mu ce sun dina ba ma sun rage sai ka musu nasiha wannan shine ka'ida na musulunci sai ka musu nasiha kamar da muka ga ibrahim yake babansa nasiha wa idh qala ibrahimu da abihi azara atattakhidhu asnaman aliha kamar yadda sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yake wa mamansa nasiha har Allah ya saukar da aya wa wasaina al-insana بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا zaka yin nasiha shine hakkinka ba wai kace zaka ce mahaifiyarka ba idan ga za a dake ta ne to anan ko ba mutum ba zai bari a daki ba mafi kuma dole ya kwace ta wannan shine mafi kankanta ya kwaci mahaifiyarsa wannan babu kokonto akan kwatanta wajibi ne dole ne wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe akwai wadda suka rubuto suna neman addu'a daga cikin su akwai wadda ta rubuto tana neman addu'a Allah ya shiryar mata da mijinta saboda tana cikin mawuyacin hali to muna roƙon Allah ya shiryar da maza mata da yawa wannan damuwa ya musu yawa akwai mazan da suna nan suna ta yawo a layi suna fasikanci ba su damu da matan su na halal ba ko da ba zina ba suna nan suna kallace kallace sun gaji da tabe tabe da shafe shafe na matan banza a layi sun manta da matan su akwai matan da mazan su ba sa musu kudin cefa ne suna da halin ba su akwai matan da mijinta baya raba kwana ma da ita kuma iya kwana a gida akwai matan da suna nan a yanzu mazan su sun fi shekara ba sa magana da su fil hakika duka wannan nau'i ne na zalunci mu maza wajibi ne mu ji tsoron Allah mu sani duk abin da muka yi na tozarta iyalai gobe kiyama Allah zai tambaye mu zai mana hukunci a kansa Allah ya sa mu wange lafiya ya ba mu ikon yin adalci wallahu ta'ala alam to subhan salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim hadha huwa ma indiyo billahi tawfiq masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garan da ba na kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce ta muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas shida sifili uku sifili biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi